ainihin ba a auren masa da ya sannan ba a shi damar ya zama ainihin wato ko jagoran mutane sannan kuma ba a shi dama ya limanci saboda munin hanyar da ya zo wasu ma suna cewa idan ɗan zina ya muku limanci to fa sallar ku ba ta yi ba duk waɗannan abubuwan da suke ji su suka sa muka taso muke kyamatar duk wanda aka samu ta wannan hanya din wani lokacin mukan kalle su da ido na ban tausayi idan muka san cewa an same su ne ta irin wannan hanyar wani lokacin muka kalle su a rene ne musu izgilanci kai wani lokacin ba kallon ire-iren su muke a matsayin kamar ba za su shiga aljanna ba na'am wannan ya samo asali ne daga wani hadisi da ake faɗi cewa manzo Allah ya ce dan zina ba zai shiga aljanna ba tare da cewa kagaggen hadisi ne ba shi da tushe ba shi da wani asali laifin zina baya kan kowa sai iyayen da suka aikata wannan zina din kamar da ba za a kama iyayen mazinata da laifin su ba matukar ba iyayen su ne suka dora su a hanyar zina ba to babu abin da zai sa a kama dan mazinaci da laifin ubansa tana ba shi ya aikata ba Sheikh Aminu Ibrahim Daura ba yayi magana akan wannan batun irin yadda mutane suke tsangwamar irin waɗannan ƴaƴan. Suke kallon su da wata siga da wani yanayi wanda zai kai ga jefa su a cikin wani hali ko da ku a ce su sun kintsu sun zama mutanen kirki. Dinga koyan rayuwa daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan tafi cike da tausayi. Yana duba can yana duba can yana duba can yana duba can. Hmm, Gamidiya da ta zo da cikin shege. Annabi ba zai mata haddi ba sai ta haihu. saboda ɗan cikinta yana da haƙƙi a haife shi haƙƙinsa ne a haife shi bayan ta haife shi ta dawo yace ta shayar da shi saboda haƙƙinsa ne na biyu bayan an haife shi a shayar da shi bayan ta shayar da shi ta dawo yana da haƙƙi uku na reno sai ce to in muke muke haddi wannan dan wa zai rene shi wani zabi ya daga ne ce in dai haddin take so ni a bani dan rene shi ma'ana ba a yi wa da ba a samu sahabin da ya ce ya ɗauke ɗan nan ba da haddin gamidiya ba zai zartu ba saboda albarkacin wannan jaririn da in an kashe uwarsa shi ma an kashe shi ne kawai to ina masu hujjar kashe shegu da jefar da shegu a bola da siyar da 'ya'yan shegu da kashe su da wurgar da su a bola da wulakanta su a cin al'umma da hana su aure da kin aurarsu duk ina suka samu wannan a wace shari'a a wani addini aka zo da wannan duka in dai na manzo Allah ne ga gashi nan dai mun ga shegu uku ga irin gatan da aka yi musu wanda ma ya kwarto ma ya je ya sadu da matan wani mata haihu manzo Allah ce in dan ya zo a duba kamanninsa da na kwartan da kamanninsa da na uban ya faɗi kamannin kuma aka haifi ɗan ya kama da kwartan ko ba wanda ya ce a ji a kamo ɗan na kashe shi ko ka a ba shi aure har gwamna ya a lokacin halifancin ma'auya kaga ashe shari'a ba irin ta musulunci ake ba kawai da ka ake tafiya idan uwa ta yi laifi an ce wanda ya zina ba an faɗi hukuncin da za a masa ba yanzu da annabi ya tashi wa ya hukunta tsakanin ɗan da uwar wacce mazan to shi wanda ya zina sai ta tafiya a cikin jama'a watakila ma ana daga masa hannu ana gawa ne yazo shi kuma dan da aka samu ta kaddara wannan shi wanda bai yi zinab ba bai ci ayi yi zinab ba ba da goyon bayansa aka yi zinab ba bai san an yi zinab ba ba a zamaninsa ma aka yi zinab ba kaddara ce ta sa ya fito ta wannan mummunan hanyar to shi mai sa da za a zo a wulakanta ya ci al'umma a kashe shi me ya sa da kuma yana da laifi sai shari'a ta faɗi nasa hukuncin sai a ce to ɗan da aka haifa ta hanyar zina a jefa shi a jefe shi ko a kashe shi ko a yi mabulala ko a yi matara ko a ɗaure shi ko a yi masa kaza waye taɓa ganin wannan a wani littafi kun ga wannan ba ƙarar musifa ba ce so kashe 'ya'yan ya fi zina illa kisan kai bayan an yi zina kuma a haifi yaro a je a jefar a juji da ransa da komai mutum a jefa shi a juji a wanda maka ji aka nika sun fara ci yana ihu yana kuka jaririn na karnuka sun cinye masa hannu da kafa a kwali ko a ajiye a kwali a zuwa a a bakin hisba ko a ajiye a bakin kaza wannan ba iyaka a je ku a akwai likitocin da kwararru ne ko yaro ya kai wata takwas akwai abin da za su saba mace ta sha ko su operation su ɗauko shi su jefa shi cikin shara akwai wani asibiti da ya suna a kanan nan lokacin sai da muka sa aka kamo likitan nan ni na sa aka kamo shi lokacin muna hizba ba shi da wata sana'a sai zubar da ciki kuma a zahiri ya nuna kilinin ne waye waye da sauransu sai muka hada da wata hizba ta sa irin abin nan na kamar tana da ciki don mu tabbatar yana yi ta je masa cewa abin ne fa akai farashi akai komai musulmi ne musulmi ne akai farashi akai komai sai da ranar zuwa wata zo aka zo aka dange shi suna nan da yawa ko irin waɗannan asibitocin a kano ya zubar da adadin abin da bai sani ba na rayuka ya kakkashe rayuka sai yaro ya wuce kwana da ashirin ya fara motsi sai uwa ta ce ko kaka ta ce ko yan uwa su ce an haife shi abin kunya ne kaji ba su ji kunya yin zina ba amma kuma suna jin sai sun kashe mutum za su kubuta daga kuma abin kunya ai abin kunya kawai a rike dokar Allah la ta karabu zina in ana gudun abin kunya to ka ai zina kawai amma riga an yi zina to ka a samu ciki an samu ciki to ka a kashe in an kashe to kashewar tafi duk waɗancan na baya tunda natija sakamako ne yake ta tafiya la ta zina ka a kusanci zina a toshe kofar yin zina a nisanta maza da mata mata su dinga sa hijabi suna rufe fuskar su za su fita su daina sa turare su na kada murya su na ke waɗannan dokoki guda bakwai da aka ba mata su kiyaye su in za ki fita ka ki bayyana tsiraicinki in za ki fita ka ki bayyana kwalliyarki in za ki fita ka ki bayyana ƙanshin turarenki in za ki fita ka ki rangwada muryarki in za ki fita kaki gaisa da maza in za ki fita kaki cuɗanya da maza in za ki fita kaki keɓanta da maza keɓanta da cuɗanya kaki ko ɗaya daga ciki in mace ta waɗanda abin guda bakwai ta kare kanta daga a kawo mata harima kai kuma namiji kakka dinga in mace ta kare wacan dokar to kai kuma kaka tsira mata ido domin shi ido manzo ne na zuciya da ya zo sai ya kwafi dama akwai kyamara a cikin ido sai ta ɗaukar maka wannan sura mama ka kalla duwawu ka kalla eh, jagira ka kalla leɓe ka kalla sai ta ɗauka sai ta tura zuciya da kuma zuciya sai ta ji sha'awa shi kenan sai ko mutum shi kuma da ya ji sha'awar nan sai ya fara murmushi nazaratun fa samun fa salamun fa kalamun fa mu'idun fa liqa'u sai sai shi kenan sai ai tabi ai tabin matakai matakai har sai an je matakin karshe shine zinal ain zinal yad zinal rijul sai kuma hakikanin zina to kaga tun farko karya doka ce ta kawo ta dokar ta biyu ba to ko mutane da suka zo karshe sai suka dauko suka dauki doka a hannunsu don kashe zubar da ciki da kashe jaririn da aka haifa daukan doka a hannu ne tunda wace doka ce ta musulunci ko ta bature ko ta matsa ba wacce ta ce a kashe yaro saboda bai biyo hanya mai kyau ba ba fa shi ya biyo ba an biyo da shi ba mu ce bai biyo ba an biyo da shi wrong way to sai kuma a kashe shi shi ya biyo da kansa wrong way Allah ne ya kaddara cewa in namiji da mace sun sadu an samu haduwar kwai za a haifa kuma ya ce ka ai wannan ai wannan sai aka yi wannan sakamakon wannan kuma sai kaddara Allah ta sa sai aka samu da to me laifin sa aka shi to kun wannan shine wato bambanci tsakanin wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da al'amura da yadda mutane suke tafi da su mutane da hankali suke tafi da abu da kawai da adifa ba kuma tausayi a cikin wasu abubuwan babu imani ba tausayi ba imani haka annabi sallallahu alaihi wasallam kici hadisin muslim in mun muke haddiwa zai rike danki wani sami daga ya ce ya rasulullah a bani rukon da sai ce kai shege ne fa ya za ka rike shege na ce to a bashi kuma aka yi mata haddi aka ce haddinta kaɗai ya isha mutum saba'in su shiga aljanna sahabai suka ce a tusalli alaiha wa qad zanat yace laqad tabat taubatan law qusima saba'i saba'ina min ahli madina la wasi'ahum ta yi tuban gaskiya wanda da za a raba mutum saba'in kuma saba'in din ma ba irin na Najeriya ba irin na Madina kaga ina na Najeriya ne sai miliyoyi ka gani saba'in zai ishe shi duk su wuce lahira ita kadai tubanta zai ceci mutum saba'in kuma saba'in din ma min ahalil madinati kuma madinati ma fi zamanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusalli alaiha wa qad zanat tusalli alaiha wa qad zanat kai za ka yi mata sallah da kanka ya rasulullah bayan ku an kama ta da laifin zina ce laqad tabat tauba kaga mu nan ba a tuba isa wani mai laifin ma ya ga kara ma ci gaba da zama a cikin masu laifin domin ko ya daina laifin ya da cikin mutanen kirki za su ta kallon sa da laifin baya wani dan daba ne da ya sassaru mutane ka kashe sai ya tuba yanzu ya dawo ke ladanci a wani masallaci ko je koyi alkur'ani aka bashi da sai a ce masallacin dan daba <laughs> <laughs> ko ladani aka ji a kaji shege yanzu har kiran sallah yake to da me kuke so ya ci gaba shikenan dan yayi barna yayi barna yayi barna ya girma ya tashi yayi girma a cikin barna Allah ya shirye shi shikenan Allah ba zai shirye shi ba in ku alheri ne a ba za a rike a tabbinsa da alheri nan amma sharri sai a rike shi ka shi fa wai shi ne fa da da fa shi ne yake karama wajen wai zuwai ya zama ustazu ma wai sabon tuba Allah ya sauke babu shakka dan adam yana da kima yana da daraja bai kamata a mu'amalance shi irin mu'amalar da ake wa karnuka da sauran wulakantattun dabbobi ba ya ishe mu misali cewa wani zai iya musulunta daga cikin kiristoci ko yahudawa ba ma bincikar ta wani asali aka same shi suwaye iyayensa tare da cewa arna za mu samu cewa aurensu ba aure ne ingantacce irin na addinin musulunci ba yawancinsu ma ba sa yin aure sai sun haihu a titi tukunna amma duk wanda zai musulunta ba a ma binciken dan fari ne ko na biyu bane wanda aka haifa a waje ne ko bayan auren ne saboda su a nasu addinin duka a cikin aure ne kuma addinin musulunci ko da ga wani miji da mata sun yi aure a cikin addinin su na kafirci to ba a cewa a sake daura musu aure wancan auren bai ba kawai abin da ake nema sun tabbata ma'aurata a cikin addinin su inda sun tabbata da shaidu da komai ba su al'adar su to fa in sun shigo musulunci suna nan a matsayin ma'aurata to kaga ƴaƴayen su ma irin wannan shine hukuncin su abin takaici da yawa irin waɗanda suke musulunta za mu samu wasu ta irin wannan hanyar aka same su domin na gaya muku gabanin a auren sai an ajada yayin da wasu kuma ba ma a san ma menene asalin su ba amma bamu damu bincika ba kawai tunda san musulunta mun yarda cewa al-islamu yajibu ma qablahu musulunci yana rushe duk abin da ke baya muna farin ciki wajen mu'amalantar su ba ma tsangwama su sannan kuma muna auren musu da yaya to me zai hana waɗannan wanda iyayensu a musulunci suke tun asali an samar da su ta wata la'antacciyar hanya wacce ba su suka janyo kansu ba a kyautata musu mu'amala a daina tsangwama su to amma abin da ya shafi batun aure ba shakka kowa yana so ya ba yarsa uba wanda yake da kyakkyawan asali haka kowa yana so ɗansa ya auri ya wacce take da kyakkyawan asali babu laifi ga mutum yace shi ba zai yarda ya aurar da yarsa ga wanda yake asalinsa ba mai kyau bane kuma wannan shi ma abu ne mai kyau shi yasa ma aka ce ai bincike domin asali abin dubawa ne a cikin aure ta ma tsangwamar da wulakancin abu ne da ba a so sannan zan so in faɗakar da su masu aikata laifin zane su kiyaye kansu kaga irin mummunan sakamakon da wato kuke jefa yayayenku ta dalilin aikata zina ko kun ji daɗi wanda yake bai wuce da minti biyar ko goma ba daɗi ɗan takaitacce wataƙila ma ba a nutsa ba amma kuma kun haifarwa da wani abu da kuka haifa baƙin ciki wanda ba zai ƙare ba har tashi alƙiyama shi yasa irin waɗannan ƴaƴan suka taso suka san cewa asalinsu ba mai kyau bane galibin su ba sa da su zama mutanen kirki irin yaran da suke fitsar fitinan mutane su gagari mutane a social media kaga ana ta bincike a ce wai wane ko yana da iyaye anya kowa ne musamman waɗanda suke abubuwa na batsa da yawa da zaka bincika wasu daga ciki ba za ka rasa cewa suna da alaka da irin waɗannan ƴaƴan ba wala Allah irin waɗannan ne domin idan yarinya ta taso bata san waye ubanta waye uwarta ba ko kuma sun san iyayen amma sun san ta hanyar zina suka haife su to fa za su iya shiga duniya su ma su aikata abin da suka dama idan ba su ji tsoron Allah sai dai Allah ba ruwansa da abin da iyayen su kai in sun zama na kirki suna da na kirki in sun zama na banza to fa sun ba sawun su za su tafi wutar jahannama kuma galibi za ka samu ‘ya'ya suna tasirantuwa da halayen iyayen su shi yasa a wajen aure dole ne sai an yi bincike an yi takatsantsan kamar yadda muka faɗa wannan wulakancin da wannan tsangwamar ita ake so a gyara amma ba laifi kowa ya tsarkake zuriyarsa daga hada iri da asalin da yake ba mai kyau bane a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa duniya da lahira ya kare mu daga fitinun zamani wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh